Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a cikin wannan shirin na ranar yau laraba 4 ga watan Oktoba shekara ta 2023 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Majalisar Dokokin Amurka ta tsaya cik yau Laraba yayin da majalisar ta wurgunce sakamakon tsiyi kakakinta da aka yi jiya talata. Yau Laraba Rashi ta ce jiragen yakinta na sama sun ta jiragen Ukraine marasa matuki 31 da ke yunkurin kai hari yankin Rasha cikin dare. hawa kuma za a ji cewa ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar daukar tsauraran matakai akan masu haɗa miyagun ƙwayoyin fentanyl na duniya bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai farmaki tare da yin awon gaba da ɗalibai mata biyar na jami'ar tarayyar najeriya da ke dutsen ma a jihar katsina ainihin abin da ya faru ba ɗakunan ɗaliban university campus ba ne irin ɗakuna ne da ɗalibai ke zuwa ke kama a wajen campus private residential mahukunta a jihar jifa ta jamhuriyar niger suna bayyana yadda al'amuran fyaɗe suka yi kamari a cikin jihar musamman ga ƙananan yara mafi akasarinsu 'yan gudun hijira waɗanda aka fi ma wannan abun yara ƙanana ne kamar ka ɗauka 'yan mata ne da ba su wuce shekara goma sha uku ba sun yi yawa kamar kowace ranar juma'a eh, ranar laraba yau ma za a ji shirinmu na arewa a yau wanda nasiru adamu alhikaya ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurari to amma yanzu sai a gyara zama ga ɗan mutan gumel da kashin farko na labaran duniya tojin masu salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Majalisar Dokokin Amurka ta tsaya cik yau Laraba yayin da majalisar ta gurgunce sakamakon tsige kakakinta yadda 'yan majalisar dokokin ƙasar ke fuskantar wa'adin makonni shida kafin su amince da ƙudurin kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe don kaucewa rufewar gwamnati rashin aikin majalisar wakilai da kuma yiwuwar hasarar ƙarin kwanaki don tantance zaɓaɓɓen takarar kakakin majalisar da zai iya samun isasshen goyon baya hakan ya jefa muhimman batutuwan kasafi cikin haɗari ciki har da na samar da kuɗin tallafin soja na ƙasashen waje da taimakon jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ƙoƙarin don magance tasirin ƙasar china ba a sa 'yan majalisa a majalisa da ke rinjayen 'yan republican za su sake gudanar da zaɓe a cikin wannan makon a maimakon haka 'yan majam'iyyar democrat da republican za su tattauna kan wanda zai jagorancin majalisar mai rarrabuwar kawuna yau laraba rashi ta ce jiragen yakin na sama sun lalata jiragen ukraine marasa matuka 31 da ke cikin wani bangare na yunkurin kai hari a yankin rasha cikin dare ma'aikatar tsaron Rashi ta faɗa tashar telegram cewa ta kakabo jiragen marasa matuka a yankunan belgorod da vrings da kuma kursk dukkanin yankunan uku suna kan iyakar rasha da ukraine alexander bogomas gwamnan yankin na vrens ya ce sojojin ukraine sun harba manyan bindigogi a ƙauyuka da dama inda suka lalata gidaje masu yawa bogomas ya ce ba a samu asarar rai ba rundunar sojan rashi ta ce ta kuma dakatar da wani gungun sojojin ukraine da ke amfani da jiragen ruwa masu ɗan karen sauri don ƙoƙarin shiga yankin kirimiya jiya talata sabon babban ɗan majalisar dattawan amurka mai kula da hulɗa da ƙasashen waje ya dakatar da dala amurka miliyan 235 taimakon soji da ake baiwa kasar masar saboda batun kare haƙƙin bil'adama bayan da aka tuhuma magabancinsa a wata badakala da ta shafa alaƙa da alkahira ben cardin shugaban kwamitin kula da harkokin waje na majalisar dattijai ya ce ya shaida sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken cewa riki kudaden zai ci gaba da kasancewa har sai an samu takamaiman ci gaban kare haƙƙin bil'adama. Na yi imanin cewa ya zama wajibi mu ci gaba da riƙe gwamnatin Masar da dukkan gwamnatoci da alhakin take haƙoƙin bil'adam in ji karin a cikin wata sanarwa. Ya ce zai hana tallafin da ƙasar take baiwa Masar idan ba ta ɗauki ƙwararren matakai masu ma'ana da ɗorewa ba don inganta yanayin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar. To an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan rahotanni daga Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a jami'ar tarayya da ke dutsen ma a jihar Katsina da sanyin safiyar yau Laraba inda kuma suka yi awon gaba da ɗalibai mata guda biyar. Wakilinmu Sani Sha'aba Malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ASP Sadiq Aliyu Abubakar ya tabbatar da aukuwar wannan lamari cikin wata sanarwar da ya raba manema labarai game da wannan batu na garkuwa da 'yan matan jami'ar. inda ya ce an kama wani mutum da ake zargi da baiwa 'yan ta'adda bayanai na sirri kana kuma an kama wasu da dama da ake zargi suna da hannu wajen sata da kuma yin garkuwa da waɗannan ɗalibai wanda aka su mata ne yanzu haka dai a cewarsa ana nan dai ana ci gaba da bincike game da musababin wannan lamari da waɗanda ke da hannu a ciki Shi dai wannan al'amari wanda ya faru da misalin karfe biyu da na daren da ya gabata wato talatin nan da asibahi 'yan bindiga ne suka kai samame a gidan kwanan ɗaliban da ke bayan wata makaranta a garin dutsen ma mai suna mariamo a jere gidan dai na haya ne na ƙashin kai wanda ɗalibai suka je suka nema kamar da yadda shi jami'in watsa labarai na jami'ar Malam Habibu ya bayyana mani a hirar da muka yi da shi. bai yaya wannan al'amari eh, ya faru ne da ɗan ƙarin bayani muna son tabbaci ne. Ito eh, yau dai mun tashi da wannan iftila'i a makaranta amma ainihin abin da ya faru ba ɗakunan ɗaliban university campus ba ne irin ɗakuna ne da ɗalibai ke zuwa ke kama a wajen campus private residential dan kashin kansu eh, wanda irin eh, gidaje da ɗalibai ke kamawa ba designated campus ba ne na makaranta sai kuma dai a halin yanzu dai duk wani abu da ake yi ana kokari ko makaranta na yi tare da jami'an tsaro a tabbatar da an so da abin da zai ce maka a yanzu kenan. Malam Habibu jami'in watsa labarai na jami'ar gwamnatin tarayya ta Dutsun ma. in dai ba a manta ba duka-duka bai wuce makonni biyu ba da 'yan ta'adda suka kai irin wannan samame a gidan kwanan ɗalibai na kashin kai da ba na jami'a ba suka yi awon gaba da ɗalibai mata masu ɗanbin yawa da ba tantance adadinsu ba ya zuwa yanzu ba. Sashen malafashi murai Amurka daga Katsina, Najeriya. A gaida Sani Sha'abu Malumfashi. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da X da Instagram har ma da YouTube. Yanzu kuma gasar filu da ci gaban labaran duniya. ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar da ɗaukar tsauraran matakai akan masu haɗa ƙwayoyin fentanyl na duniya inda ta tuhumi wasu kamfanonin haɗa magunguna na ƙasar china guda takwas da ma'aikatansu goma sha biyu dangane da mummunar rikicin munanan ƙwayoyin da ya addaba amurka a cikin tuhume-tuhume daban-daban guda takwas da aka bayyana a florida masu gabatar da ƙara na tarayya sun zargi kamfanonin da ma'aikatansu da samar da ƙwayoyin fentanyl da methamphetamine da kuma samar da sinadaran haramtattun miyagun kwayoyin. Gwamnatin Amurka ta mayar da hankali ne wajen wargaza duk wata hanya da ke cikin wannan harka ta fitar da fentanyl daga cikin al'umma da kuma gurfana da waɗanda alhaki ta yi a wuyansu gaban kotu a cewar attorney general na Amurka. Kasar Taiwan ta soke tashi da saukar jiragen sama tare da rufe makarantu a sassan yankin kudancinta a ranar Laraba gabanin zuwar guguwar kwaino da ake kyauta zato wadda ita ce babbar guguwa ta biyu da ta afka a tsibirin kai tsaye cikin wata guda. Taiwan na fuskantar guguwa masu yawa daga watan Mayu zuwa Nuwamba, amma guguwar haiku ta watan da ya gabata ita ce ta farko da ta fara afka cikinta cikin shekaru hudu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da iska mai ƙarfin gaske tare da tilasta mutane dubu takwas barin gidajensu. masana sun ce sauyin yanayi ya sanya hanyoyin gudanarwa wato hanyoyin guguwar yanayi da wuya iya hasashen karfin guguwar wanda ke haifar da ƙarin ruwan sama da ambaliya gabanin mahaukace guguwar da za a yi ranar alhamis an soke jiragen sama da na ƙasa yayin da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa zuwa tsibirin da ke kusa da taiwan sama da mutane 200 ne aka kwashe saboda fargabar zabtarewar ƙasa a kudancin tsibirin kuma igiyar ruwa da ke kan gabar tekun na iya kaiwa tsayin mita bakwai in ji hukumomi daga ƙarshe hukumomin agajin gaggawa tsibirin canary na ƙasar spain sun faɗi yau laraba cewa sama da bakin haure 500 ne suka isa can cikin manyan kwale-kwalen katako guda biyu a wannan makon ɗaya daga cikin kwale-kwalen na ɗauke da bakin haure 280 kamar yadda hukumar bayar da agajin gaggawa ta tsibirin ta bayyana a tashar x wacce aka fi sanya da twitter kamfanin dillancin labaran kasar efe ya ce shi ne adadi mafi yawa a cikin kwale-kwale guda tun bayan da masu safarar mutane suka fara amfani da hanyar tsibirin kanari akai-akai a shekarar 1994 coordinating kungiyar agaji ta red cross ta spain jose antonio rodriguez verona ya ce da kamfanin lacin labarai na associated press cewa bai ga mutane da yawa a cikin kwale-kwale da ya ba ɗaya ba tun shekarar 2008 lokacin da 234 suka isa cikin jirgin ruwa guda ɗaya. Biyar daga cikin bakin hauren ne kawai ke buƙatar kulawar jinya a lokacin da suka isa ƙaramar tashar jiragen ruwa ta Lasarastinga da ke kawa kudancin tsibirin Hero. Sarfilo Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomi a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar sun bayyana yadda al'amuran fyaɗe suka yi kamari a cikin jihar musamman ga ƙananan yara mafi akasarinsu ɗiyan 'yan gudun hijira. Manazarta dai na alakanta hakan da tsananin talauci da ya addabi al'ummar yankin. wakilin muryar amurka haru sule rashidu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana a jamhuriyar nijar lamarin fyaɗe yanzu haka na ci gaba da ta'azzara musamman ma a waɗansu yankunan sassan ƙasar la'akari da yadda ya zama ruwan dare gama duniya lamarin da ke ci gaba da jan hankulan mahukuntan ƙasar tare da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam to sai dai a nan jihar difa batan fyaɗe da waɗansu ɓata gari ke yi ya fi yawan faruwa ne ga 'yan mata ƙanana 'yan ƙasa da shekaru sha uku da haifuwa da duk shekara kotu ke samun kes goma na adadin 'yan matan da suke fuskantar kalubali na fyaɗe yayin da waɗansu ba sa bayyana kansu sanadiyar hakan ya sa mahukunta suka alakanta hakan a matsayin talauci da kuma mafi yawanci ya fi addabar 'yan gudun hijira da suka baro matsugunansu don neman mafaka a nan jihar difa sakamakon taɓarɓarewar tsaro da jihar ta fuskanta tun shekara ta da sha biyar. Wata mata da ta nemi a sake sunanta ta bayyana yadda lamarin ya faru ga 'yar uwarta tana mai cewa. Wata kanwar mu an ci zarafinta ga ta nan da tsohon ciki ko ya muke ciki ba mu sani ba ga shi nan an ci zarafinta. A game da lamarin fadan Alfari Abdurrahman shine alkalin kananan yara a babbar kotun jihar Difa ya yi ƙarin bayani kan yadda suke ganin girman wannan matsalar a zantawarsa da muryar Amurka. Eh, lalle a difa eh, zancen fyaɗe ko zancen da yadda ya danganci dai irin wannan laifuka ba mace duke son a zaka a kwaɗi an yi mata ba me wai waɗanda ga samu su zo justice su gai da an yi musu su nemi hakkinsu ana samun akalla goma ga shekara kaga kenan abun ya yi yawa da muka diba muka gani waɗanda aka fi ma wannan abun yara ƙanana ne kamar ka ɗauka 'yan mata ne da ba su wuce shekara goma sha uku ba sun yi yawa a nan difa eh, kun san akwai mu da deplace intern waɗanda suka baro garuruwansu suka komo birnin difa saboda yanayin tsaro alhaji usman manga shine shugaban 'yan kungiyar farar fula da cewa mpcr ta nan jihar difa cewa ya yi a matsayin mu na kungiyar farar fula muna tir da irin wannan abubuwan kuma muna jan hankali da eh, jama'a shi wannan abun ka yi shi ana ruha-ruha a ce shi wanga wanda ya zo ya wannan bannan ya yi wani barazana ko na kuɗi ko ko na mulki ko wani abu haka nan a yi shiru a kale tunda in aka nura faɗi. rayuwar yariyar nan ne ake so a lalata an cire zarafin ta kenan kamata ya a ce doka ta yi aikinta To sai daga bisani Alfari Abdurrahman da ke zama alkalin kananan yara a babbar kotun jihar Difa ya yi karin bayani akan irin hukunce-hukuncen da doka ta wa masu aikata laifin fyaɗe yana mai cewa. Penal court eh, ƙuduri ne na dokoki waɗanda ya tanada hukunci da ake yi ma waɗanda suka yi wannan laifi yaro da bai shekara eh, goma sha uku ba in an yi mai shi wannan wanda ya yi ma yaro ko yarinya wadda ba ta shekara goma sha uku ba fyaɗe za a yi mai hukunci na kaso shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin nan in macen ko yaro ne ko babba ne ya huce shekara goma sha uku Eh, zuwa shekara ashirin bi babu eh, za a mai hukunci na shekara goma zuwa shekara ashirin. Mahukunta a jamhuriyar Nijar tare da kungiyoyi daban-daban a yanzu haka na ci gaba da taka rawar gani ta hanyar wayar da kan al'ummar kasar dangane an kawo ƙarshen lamuran fyaɗe da ke faruwa a cikin kasar. Harusular Shidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. A gaida Haru Sule Rashidu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.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 Daga nan za mu kawo duba darajar dattawan Arewa da akasari suka riga mu gidan gaskiya da kan taimakawa kowa a yankin ba tare da la'akari da dangantakar jini ko gari ko wani abu makamancin hakan ba. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Dr. Girema Kyari jagora ne na shirin wayarwa kan fasahar kirkirar ɗan adam da ke da zummar zagayawa arewa don an karar da jama'a amfanin nakaltar sauyin zamani don karabar jama'ar yankin a baya. Abin da ke faruwa a duk duniya yanzu harkan kimiyya ta fara canjawa. ilmi abin da aka ce mishi skills rather than degree ya fara shigowa yanzu ilmi da ake bukata shine ilmi na me da me hannunka zai gyara da me da kuma me za a yi amfani da shi abubuwan wanda zai kawo canji wa yau da kullum abin da muke ce mishi artificial intelligence shine an samu wani irin tafiya tafiya na yanzu wanda komai yin shi zai zama zai koma ana yin shi da kwamfuta wanda ilimin kuma ta wannan hanyar ya fi sauki kowane irin hanyar mutum ya karanta lalle dole ne ya koma ta wannan gefen saboda ya samu yin abubuwa a sauki abin da yake faruwa shine akwai a prediction da aka yi by 2030 nan gaba shekara mai zuwa daya daya bakwai in yayi abin da ake ce ne shi ayyukan da mutane suke yi kashi hamsin ayyukan da ake na duk duniya za a koma a yi mishi abin da ake ce mishi automated kamar da muna zuwa banki mu je mu rubuta cek muka shiga layi mu karba kudi amma yanzu wayannan abubuwa duk babu yanzu za mu tafi da katin mu na abin da ake ce mishi atm card muna zuwa da katin in ma mun ga dama kafin nan mu je bank mu je mu yi amfani da atm machine na bank akwai pos da yawa a anguwa a cikin anguwanni a lungu-lungu a sako-sako wanda mutane suna amfani da shi ana cire kuɗi to abin da yake faruwa shine da wannan ilimin babu to wayannan ilimin shine abin da ya fara zuwa kenan shine abin da ake ce mishi artificial intelligence yanzu akwai a kasashen waje inda wayan wurare in kaje a baki hotel ga robot ne yake saye wato mutum ne na wanda aka yi shi na karfe wanda aka yi mishi da turanci robot shi zai ce eh ya bude maka kofa ka shiga ko kwa kofan da kanshi yake budewa akwai a garin nan ma hotels wanda ka je kawai zai sensing kan cewa ya san cewa eh, akwai mutum kusa da ni sai ya bude maka to wayannan abubuwa din gaba ke da shine zai yi abun nan to shine abubuwan da yake tafiye to da muka ga muka zo nan muka yi nazari a cikin shekara bakwai mai zuwa a cikin duk duniyan ayyukan da mutane suke kashi hamshin zai koma hannun mashin mashin wato artificial intelligence kenan to da muka yi nazari haka to shi ne lalle ya kamata zama bai kama mu ba eh, dole mu tashi mu tsaya mu farka mu bude idon mu mu zauna mutanen mu da suke karkar a cikin arewa state goma sha tara dole ya kamata mu farka mu gaya musu mu kai musu sakon nan su sani abin da yake tafiye alhaji nasiru in ka lura ran da ya wuce nan minista na lafiya ya kaddamar da akwai abin da yake kimi shi automated uh, fabrilators a ma'ada turanci kenan wani irin na'ura ne wanda in mutum yana da ciwon na kirji in kana airport ko kuwa in akwai wurin da mutane suke da yawa an ji an kaddamar da wayan nan abin ake ce mishi da turanci wannan device din wato wannan device din yana taimaka ma wanda yake da ciwon na jini wanda ake ce mishi bp ko kuwa cardiac arrest heart problem wanda da shi zai taimaka mishi in ya kama shi zai taimaka mishi kafin a kai sai asibiti to wayannan duka ne abin da ake ce mishi application na artificial intelligence akan health sector dole ne mu tashi mu saya mu fahimtar da mutanen mu musamman mutanen mu da suke arewa da suke karkara kuma su san amfanin wannan to shi in shekara bakwai mai zuwa in ayyukan da ake yi kashi hamsin na duniya gaba da zai koma zai zama automated kamar inda kati ana zuwa da shi kai amfani da shi cire maka kudi zai koma hannun kashi hamsin zai zama babu to kuma wannan artificial intelligence din kuma zai sake kirkiro ayyuka da yawa wanda mutane za su yi to shi ya kamata mu tashi mu saya mu nuna wa mutane mun amfanin wannan abun dole ne mutane su tashi su saya su fara farfarwa su farko su duba wani irin nazari za su yi su fara wannan abu saboda abin da aka duba shine yanzu abin da wannan administration abin da suke yi minista na communication da digital economy da innovation ya riga fada dr basun tijani ya riga fada cewa za a nemi ayyuka ayyuka dubu hamsin ma mutane musamman matasa wanda ta hanyar abin da ake ce mishi artificial intelligence nan wannan aikin da za a nema ma matasa ta wannan hanyar in matasa mu na arewa in ba su san kan wannan abin ba ya wannan aikin za su samu ba zai yiwu ba dole an tashi an saya an gaya musu ga abin da yake faruwa ga abin da yake kan zuwa za a fara shi ba da jimawa ba dole mutane musu farka su sani siyasa za mu yi conference mu kira matasa a kira a wayar musu da kai su san me yake tafe za mu yi a north central za mu yi a north west za mu yi kuma a north east a cikin state guda uku dr giremo kenan kuma shirin arewa yau ake sauraro daga nan muryar amurka talban bauchi tahir ibrahim tahir ya duba yadda dattawa da suka wanzu a arewa tun duniya na barci ke shuɗewa ko ba tare da samun magada da dama da za su wanzar da aƙidarsu ta 'yan uwantaka ba. hakika da akwai manya tun daga shi ahmadu bello sardaunan sokoto kawo ga su hassan usman katsina su maitama na kano maitama sule su ibrahim tahir ire-irensu suna da yawa kawo ga ma ibb da yake raye har yanzu mutane ne 'yan arewa gwaraza jajirtattu waɗanda sun yi kishin arewa kuma sun taimaka ma arewa sosai sun kuma taimaka ma 'yan arewa kuma ba sai sun san ka ba ko akwai wani nasaba za su taimaka maka za su ja ka a jiki za su kuma yi tsayin daka duk abin da ya kamata a taimaka maka da shi ko kake neman biyan bukata a kai za su tsaya maka na manta ma ban kawo galadiman kano ba shi ma duk allah ya ji kansu ya ramshe su to waɗannan mutanen misalai ne na irin mutane da muka yi su a arewa masu taimakon kowa da kowa yanzu an waye gari yan arewa misali in ka duba baya gwamnatin da ta tafi yan arewa ba irin mukami da ba su samu ba da ba a naɗa su ba amma wa suka taimaka kuma me suka kawo na ci gaban arewan ita kanta misali jami'an jami'an tsaro wani irin jami'in tsaro ne ko na custom ko na police ko na immigration ko na prison ko na soja ko na sojan sama ko na ƙasa ko na ruwa ko na ina ne wani iri ne ba sa dan arewa ba amma ka ga ba mu samu maganin matsalan tsaro musamman a arewa ba sai haɓaka ma yake ta yi su saboda haka akwai kuma manya na arewa da suka samu kamai iri-iri a wurare daban-daban a gwamnatin da ta shuɗe to wa suka taimakawa kuma an yanke talauci a arewa ko a rage shi shugaba buhari babu izini da bai bayar ba babu umarni da bai bayar ba babu approval da bai bayar ba har na wuce gona da iri ma wanda za a taimaka man jama'a amma ba a yi ba so saboda haka yanzu mutanen arewa suna koka cewa yarba da ke mulki ai suna na da uwansu suna na da junansu to ai lalle kuwa sai mu samu wuri mu zauna mu koyi yadda ake mulki za su koya mana hankali sai mu shekara takwas muna nazari kaga mulki ya dawo arewa sai mu gane mu taimake yan uwanmu mu taimake junanmu tunda shi <laughs> dan kudu ko bai rabe Allah na tuba yana da hankali yana da wayo yana da ilimi da na boko da na addini ma duka yana da shi yana bin zumunci yana kyautatawa yana bin addini yana sadaka yana kuma neman 'yan uwansa da abokan arziki yana taimaka musu yana musu hanyoyin arziki so saboda haka <laughs> duk abin da ya same mu yanzu gaskiya mu muka imama kanmu mu kuka kanmu Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a yau na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da wani babin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da mayali da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu. Tuma da Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare ko ka aiko mana ta imel. Thank you. Sakonmu na farko a yau naku ne Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa inda kuka ce salam a Hausa gaisuwa da fatan alheri. Kokarin da gwamnatocin soji ta kasar Nijar ke yi na rage haraji ga 'yan kasuwa domin rage hauhawar farashi kayan abinci ya yi daidai da fatan Allah ya dafa muku. Muna kuma kira ga shugaban kasar Masar Abdel Fattah al-Sisi da ya janye sa ta sake shiga takarar neman shugabancin kasar a karo na uku ya jifar da kwallon mangoro ko ya huta da guda. Sai sako na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi rijiyar da Usaini Dangote Karasuwa sai Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi rijiyar inda kuka ce salam VOA Hausa a gaskiya zingina yajin aiki na kwanaki talatin da kungiyar kwadagon Najeriya ta yi ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba domin mun daɗe da sanin cewa gwamnatin Najeriya da kungiyar kwadago ƙwaryar sama ce da ta ƙasa don haka Allah dai ya ji kan talakan Najeriya ba dan ya mutu ba. Sai sakon Maryam Nero a wutar mata wacce kal Yoban Najeriya inda ke ma kika ce salam VOA Hausa lalle ba mu yi mamakin janye batun yajin aiki da kungiyar ƙwarewar Najeriya NLC ta yi ba domin dama mun jima da sanin cewa burum-burum kawai ake wa talaka ana wasa da hankalin shi da fatan Allah ya kama na mafita a Najeriya da Afirka da duniya baki daya. To amin sun ma'amun sai sako na ƙarshe da lokaci ba mu damar karantowa a yau na Alhaji Umar Faruku inda kace salam biyu a Hausa ga sakona na jaje ga al'ummar yankin Niger Delta a Najeriya sakamakon wata mummunar gobara da ta afku a yankin. Kace muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar na gaba Allah kuma ya ƙara tsarewa. Tura mun sun ma'aman masu sauraro, muna fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaici majalisar dokokin Amurka ta tsaya cik yau Laraba yayin da majalisar ta gurgunce sakamakon tsige kakakinta da aka yi inda 'yan majalisar dokokin kasar ke fuskantar wa'adin makonni shida kafin su amince da kudirin kudaden da gwamnati za ta kashe don kauce rufewar ayyukan gwamnati. Rashin aikin majalisar da kuma yiwuwar hasarar ƙarin kwanaki don tantance zaɓar ɗan takara kakakin majalisar zai iya samun isasshen goyon baya hakan ya jefa muhimman batutuwan kasafi cikin hadari ciki har da samar da kuɗin tallafin soja na ƙasashen waje da taimakon jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ƙoƙarin magance tasirin ƙasar china yau laraba rashi ta ce jiragen yakin ta na sama sun jiragen ukraine marasa matuka 31 da ke cikin wani bangare na yunkurin kai hari a yankin rasha cikin dare ma'aikatar tsaron rashi ta faɗa tashar telegram cewa ta kakkaɓo jiragen marasa matuka a yankunan borgorod da vrinsk da kuma kursk dukkanin yankunan uku suna kan iyakar rasha da ukraine ne jiya talata sabon babban dan majalisar dattawan amurka mai kula da harkokin hulɗa kasashen waje ya dakatar da dala amurka miliyan 235 tallafi ga kasar masar To masu rare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya ce ni gabatar da shirin da kuma Fiona Nandudu wadda ta kula da sauti ta kuma ba da umarni. Sai injiniyan mu na yanzu. Ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. مع السلام